demokradiyya a yau. Cikin shirin wani ɗan takara zai iya gadon ƙuri'un wani ɗan takara da ya mutu? Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Nufin ma yau shine mu duba ko majalisar dokoki a jiha ko ta tarayya tana da muhurumin dakatar da ɗan majalisa saboda ya ƙalubalanci yadda majalisar ta rusa kwamitoci ko kuma ta ɗauki wani mataki? Amma da shawarar da hukumar zaɓe ta Najeriya ta yanke dangane da zaɓen jihar Kogi cewa za ta ƙarasa abin da ya rage a mazaɓu casa'in da inda ba a yi zaɓe ba, kuma sabon ɗan takarar da jam'iyyar APC za ta gabatar ya gaji ƙuri'un Yarima Abubakar Audu mai rasuwa, muka ga akwai buƙatar mu duba wannan batu. Da farko, ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya ya mana. Hukumar zaben da ta sanar da maimaita zaben a cibiyoyi kimanin casa'in ranar biyar ga watan gobe ta ba wa APC damar zakulo wanda zai mai gurbin Prince Audu kuma ya ci gajiyar kuri'un da marigayin ya samu a zaben da ba a kammala ba. Shin sun tuntubi dukkan masana shari'a da tantancewa kafin ɗaukar wannan matakin dan kar a bar baya da kura? Ita ce tambayar da ne wa mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Mr. Nick Dazan. Eh sai da muka gaici wato lauyoyinmu fitattu domin akwai wa'anda muka aje a kasa in abu ya faru haka mukan gaice su su su zo su ba mu shawara sa'annan mu ma kanmu bangaren mu na kuma zaɓe muna da kwararrun loyi wanda suka shahara kuma idan haka ya faru kan gaice su su ba mu shawara su tanadi sa'annan bisa ga tanadin nan ita kuma kumar zaɓe sai ta yi nazari ta ɗauki mataki. APC dai yanzu tana nazarin wanda za ta tsayar takarar da nuna ƙwarin gwiwa samun nasara. Mai Malabo ne shine sakataren jam'iyyar na ƙasa. Domin kowane ɗan Najeriya ya ga sauyi ya ga kimarsa ta ɗagu a idan duniya kuma kuma ta ga yadda ake gudanar da mulki cikin adalci so ba wai wani abu ne na tursasawa ba abu ne na ra'ayi kowa zai shigo ya yi abin da ra'ayinsa ya nuna masa kuma ba mu da shakkan cewar tunda yanzu idan ka duba jami'an tsaro da su kuma zaɓe da bangaren shari'a duka kowa ya zake akan yin gaskiya so kaga dama can abin da yake toya jam'iyyun adawa shine shigowa da hukumomi suke yi su yi amfani da karfin mulki da karfin iko da yake hannun su su tursasa mutane. Marigayi Prince Abubakar Audu wanda ita neman dawa gwamnan Kogi har sau hudu Allah bai hukunta ba ya taba faɗa wata hira da na yi da shi cewa ba wanda ya fi burge shi irin marigayi Sardaunan Sokoto. A lokacin Sardauna an samu Michael Audu Buba, staunch Christian daga Plateau yana minista Trade and Industry. An samu a Chimugu an ba shi powerful ministry kuma daga Igala. Ohikre an ba shi minista with very powerful portfolio. a lokacin da muna makaranta an ganka ka sa rigan dan arewa ta mai da kai kaman kashi amma yanzu ka san komai ya juye ba dama a yi wannan kuma wa ya yi wannan da dauna da mun zama baya Najeriya don haka dole ne mu arewa mu girma mishi mu roƙi Allah ya ba shi aljanna Allah ya ramshe shi Allah ya sa ya huta jam'iyyu ashirin da biyar ne za su sake fafatawa wannan zaben da ya zo daidai da ranar da za a yi zaben gwamna a jihar Bayelsa. Kamar yadda wata kuka saurara cikin rahotanni jam'iyyar PDP mai adawa bata gamsu da wannan shawara ba. har ta nemi a toni jiran abubakar malami ya yi murabus da kan mukaminsa saboda a ganinta shine ya karkatar da hukumar zaben ta bauɗe. Mun tambayi barista Bello Ibrahim Jahu na Jamar Ahmadu Bello da ke Zaria daidai ne wani mutum daban a tsarin demokuraɗiyya ya gaji ƙuri'un wani ɗan takara bayan Allah ya masa rasuwa a zaɓe da ba a kammala ba? Tsarin mulki da kuma shi dokar zaɓe da ƙasa dukkan su ba su kawo wani sashi na doka wadda ta kawo ta ce idan ana zaɓe ɗan takara ya mutu to ga yadda za a yi ya za a yi a ci gaba da zaɓen da shi wadda aka zaɓa yanzu ya maye gurbinsa baya nan lokacin da aka yi zaɓe aka tara ƙuri'u da ita apc ta samu ko kuma ɗan ta mai rasuwa ya samu shi ne yake maka kamar yadda faɗa baya cewa babu wata doka da ta tsaya eh. cewa a sake zaɓe gaba ɗaya ko kuma a ɗora a kan wannan sai fa da me sai akwai wasu hukunce-hukuncen shari'u wanda kotun koli ta yi a baya hmm. waɗanda suke da yanayi wanda suke nuna kusan irin wannan hmm. su ma ba su zo sun faɗi wannan ɗin ne daidai gaba ɗaya ba hmm. amma suna nuna cewa a jam'iyya ke sponsorin ɗan takara ma'ana ita ke kawo ɗan takara ta sa shi ya takara a kanta kenan in aka yi zaɓe sai a ga cewa an zaɓi jam'iyyar ce amma kuma bai yiwuwa jam'iyyar ta tsaya sai da ɗan takara kenan za a zaɓi jam'iyya tare da ɗan takaranta to waɗannan ƙuri'u da aka riga aka saka aka ce na fus um, audu ne hmm. a fahimta na a fahimta na bai kamata a ce a ɗora a kan inda aka tsaya ba domin an yi wannan zaɓe ne da Prince Audu kuma shi Prince Audu shi ci wancan zaɓe cewa ci zaɓen babba ina nufin wani cin zaɓe ba eh shi yake kan gaba shi ne ina nufin kurkun dai sani. na shi ne to zai yi in wani ɗan takarar ne ya kasance cewa bai samu waɗannan ba shi sa ma waɗancan hukunce-hukuncen eh, kotun koli take cewa in aka shigar da ɗan takarar da bai cancanci tsayawa ba tun farko jam'iyya ta kawo shi sai aka je aka yi shari'a aka tafi kotun koli sai aka samu cewa ai wannan ɗan takarar bai cancanci tsayawa ba to sai a yi watsi da ɗan takarar da a ce bai cancanta abu da kawo ɗan takarar lantarki ba don haka da ƙuri'un da ta samu da ɗan takararta duk sun kama hanyar an sallame su sai a ce a koma a sake zaɓe amma in za a yi wannan zaɓe saboda wannan jam'iyya ba ta kawo ɗan takara bai dace ba in za a yi zaɓen ban da ita saboda ita ba ta ɗan takara. Hmm. Kiran kaga duk da cewa mutuwa wannan bawan Allah ya yi. Hmm. Ya fi nuni da cewa a sake zaɓe gaba ɗaya domin ɗan takara ya samu ƙuri'unsa bisa shi ne ya tsaya takara. Amma yadda suka aina suka ɗauka yanzu, ina ganin cewa ba zai ba su sakamako mai kyau ba, ina ganin cewa sakamakon zaɓe ba. Ina ganin cewa za ta buɗe wata kafa wanda abokan adawa kowace irin jam'iyya ce ta ci. Musamman a ce APC ne ta zo ta ci wannan zaɓe, to za ta ba da dama waɗanda suka faɗi su samu kafan da za su yi ƙara cewa waɗannan ƙuri'u da aka jefa ba an jefa mu wannan ɗan takara ba ne an jefa mu wancan ɗan takara ne ma'ana in aka tafi ko ma'ana in aka tafi kotu eh, kotu tana iya eh. cewa ta warware wannan hukunci da ita hukumar zaɓe ta yanke da kuma sakamakon zaɓe da ta ayyana tana iya yi sai dai kafin wani abu da kotu shine eh, wannan magana da nake gaya maka kana iya shan mamaki kotu ta fito ta ce abinda hukumar zaɓe ta yi shi ne daidai kuma za a iya tafiya har zuwa court of appeal da supreme court su tabbatar da haka amma abu mafi dacewa shine ɗan takarar da aka gabatar da shi ya kasance shi ne ya samu ƙuri'unsa daidai ko da nawa ne domin hakan zai fi adalci zai fi dacewa da sauran wasu shari'u da aka riga aka yi a baya wanda ba su kama da wannan gaba ba amma sun nuna cewa ɗan takara da bai cancanci tsayawa ba in aka tashi zubda shi aka zubda shi da kuri'un da ya samu gaba ɗaya da dukkan mutane sun san cewa firis audu ne ya tsaya kuma dukkan kowa sun zo sun zaɓi firis audu ne ba wani ba ɗan takara suka zaɓa ba hmm. duk da jam'iyyar apc ta kawo shi to firis audu aka zaɓa amma tun da za a kawo sabon mutum to mafi cancanta tsari da ka'ida shine a bari a sake zaɓe gaba ɗaya amma maganar da ke gaba kan nan ba wai yankakken doka ne ta fitar da wannan ba kuma ba wai wani yankin hukunci na kotun koli ta tabbatar da wannan ba domin ai ba a taɓa samun irinsa ba bare a ce kotun kolin ta yi wani hukunci wanda yake ya zo yanki hudu gefe da gefe da gefe iri ɗaya da wannan ne a bashi irin a ɗauki a ɗauki wancan hukunci a ɗora shi akan wannan amma ni a ra'ayina ina ganin domin a kaucewa wani abin da zai iya komawa ya kawo ya dawo hasara ma jam'iyyar da take ganin cewa za ta iya cin nasara to don su kauce wannan hasarar ya fi kyau a gare su su ba da shawara ma kansu su kuma nemi ita kuma zaɓe da ta sake zaɓen gaba ɗaya. Ko sauraro ya san ma'anar ‘yancin kan ƙasa? Domin tuni ga ma'anarta daga bakin Firaministan Najeriya na farko marigayi sa Abubakar Tafa a Balewa alif ɗari tara sittin da biyu a jawabi da yi a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan. Kamun na madadin Nasara da Mule Kaya da kuma barista Bello Ibrahim Jahun da kuma Cuba Hiro Diodo wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku Bu zama lafiya.